Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu Barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake kasancewa da ku a wani sabon bidiyo. So kamar da kuke gani a uh, Hot sun turo da wannan sakon a cikin official channel su na Telegram wanda yake da uh, 3.3 million subscribers. So za ga sun ce yanzu haka suna da minus guda miliyan tara daga miliyan tara da wasu ɗoriya tunda sun sa na miliyan plus. To suna yin uh, mutanen da suke manin na Hot kenan a yanzu. to idan ba ku manta ba wata a wata hudu da ya wuce na yi bidiyo game da yadda ake manin na hot wanda mutane da dama sun je sun yi rijista kuma wasu daga ciki har yanzu suna yin manin wasu kuma sun daina yi to idan ka yi rijista da wannan hot din ya kamata a ce ka dawo ka fara yin manin idan kuma baka yi rijista ba to akwai link na ajiye a description da kuma comment na farko sai ka danna akai ka je ka fara yin wannan a din duk bayan awa biyu ne ake zuwa ana yin claiming idan kuma kana da ah, buƙatar ganin bidiyon da na yi game da yadda ake rijista to za ka ga a hoton wancan bidiyon ya fito a ƙarshen wannan bidiyon sai ka danna kai domin ka je ka kalla hanyar da za ka bi ka yi rijista na hot domin kada a bar ka a baya a zuwa yanzu mutanen da suke mani na hot an samu mutum miliyan tara da wasu ɗoriya suna yin mani na hot to ina tunanin yanzu dai tafiya ta ɗan fara nisa duk da cewar akwai wani bidiyo da na yi wata ɗaya da ya wuce baya game da wannan maganar to zuwa yanzu har sun fara yin testing na transaction na wannan hot ɗin to ya kamata a ce kai ma ka shigo domin a dama da kai akwai buƙatar ka fara a yanzu idan kuma kana yi to ka ci gaba da yi